da yake ban kwana da sauran jami'an hukumar alhazan na hakon a ofishin hukumar a Makka, shugaban hukumar Jalal Ahmad Arabi ya ce hukumar ta fara duba irin kalubalen da aka samu a farkon shirin tafiyar bisa rashin daidaiton canjin naira zuwa dalar Amurka. Jalal Arabi ya nuna fatan yin sabon shiri da wuri don fuskantar aikin yajin 2025. Da da biyar. gaske ne an fara tangal-tangal abin kamar ba za ta miƙe ba, to amma da shike mun tsaya tsayin daka kaga tun ana a'a dubu goma dubu ishirin hamsin da ɗaya suka zo ta fannin gwamnati da sauran madafan iko aiki aikin haji na duk kowa da kowa ne daga mu daga gwamnatin daga 'yan majalisan da kowa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga menene za mu yi ya zama na alhazan nan bakin ubangiji sun samu walwala abin da za a iya ƙawatawa abin da za a iya gyarawa duk mu sa ƙarfi da ƙarfe nan gaba mu yi to amma hakan zai yi ne idan muka fara shiri tun da wuri kuma Allah da bisa ga duka alamu mun koyi hakan hakan za a yi insha Allah Arabi ya kara da cewa karar kwana ya taɓa wasu daga alazan musamman don tsananin zafin rana da aka fuskanta a Saudiya a bana. Allah da ikonsa duk dai wanda aka zana wa 'yan kwanaki suka kare za a tafi dole za a tafi. to amma yawancin wanda muka rasa a wannan tafiya saboda wannan zafi da aka samu kai a ciki ne A duk da haka alhamdulillahi al'umma sun samu sun gudanar da aikin hajjinsu wanda suka yi rashin lafiya alhamdulillahi za mu ce allah ya daga kafaɗansu ko da suke ba za a rasa ɗayan biyu ba suna nan a asibiti daga kamar jihohi biyu ko uku da mu zazzaga asibitoci mu duba mu ga ko akwai ire-ire irin namu da suka rage su kuma mu yi shirin yadda za mu tafi da su gida idan kuma jinyar za ta ɗauki lokaci sai mu kokari mu danka su dan basi namu idan Allah ya ba su lafiya kuma sai a yi yadda za su koma gida babban likitan alazai dr abubakar adamu ismail ya yi bayanin alkaluman da aka tattara bayan kammala aikin hajji na waɗanda aka rasa jimilla gaba ɗaya in ka haɗa da madina da makka sha'ir goma sha biyar in ka tuna lokacin da muka yi pre-arafat briefing mun yi maganar mutum goma sha biyu a dukka abubakar adamu shi hadda matan nan da ta samu kaddara a madina ta faɗo daga gidan sama eh hadda isa da kaina na rubuta sunanta da kaina na rubuta report nata so hadda isa duk da guzinin da aka bawa alhazai bai kai dala ɗari biyar ba amma an ga wasu daga alhazan da tsarabar kaya masu yawa da ya nuna yiwuwar ɗaya daga cikin biyu ko dai sun tafi da ƙarin kuɗi daga aljihunsu ko ko sun sayi kaya masu rahusa. Nasiru Adamu kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.